Assalamu alaikum na gada dukkan ku da ke sauraron mu on cable FM suna na da Umar. Uh, zan yi wani guntun magana ne kafin daga baya mun zo mu yi uh, cikakken magana yadda ya kamata. Gabanin mu ci gaba kuma website mu na cable FM shine www www.kiblafm.com kan wannan saita ko shirye-shirye mu kala-kala akwai nambobi mu da ake daukawa ya kira duk lokacin da muke shirin aka bude phone lines in mutum kana da wani contribution you welcome ka kira ka zo ka tufa albarkacin bakinka mutane ba su fahimta wannan kalima aka ce ka zo ka tufa albarkacin bakinka bi ma'ana bakinka in ba albarka ba ce ka zo ka yi magana ba kai ba ka ciki wani na na shi ka gan ya kira ya za sa kunya me yasa domin ya yi gaggawa da bai ji maganan da kyau ba an ce ka zo ka tufa albarkacin bakinka to bakinka ba albarka shi ka kira kibla fm me zai faru ka ji kunya sunna da bara sunna da bara da zuna ji wani bayani wannan bayanatin da na ji bakin marigaye sheikh albani wanda ke kaduna state zaria a gaskiya bawan allah nan ya yi bayani inda yake gwada kaman wato sunna manzan allah yana discourage bara yi kawo hadisai kala kala kala kala kala to amma yanzu ka duba malamai da dama da sunan wannan sunna kuma suke karban kudi suke baran nan bara akwai wani malamin da ya tafi zai je bude bank account da ya je wani yan bank suka tambaye shi ya sunan shi shi fadi shi suka tambaye shi wani sana'a kake yi wai shi shi yana ya gina kungiya shi suka ce me kake sayarwa wa ah, shi na karban kudi na ana aiko mishi kudade ne daga america daga ina daga saudi wato wai shi kudade ake aiko mishi amma bai da abin wani cinikin da yake yi wani sayar da sayarwa bai yi wannan amma ana tura mishi kudade bara to wannan kuma we sunna kenan sheikh albani zaria ya bada e albani zaria ya bada example wannan sahabin da kiran shi abdurrahman bin auf yanda ya zo madina ya zo doki mai manja wanda wasu suke renawa wasu malaman da suke bara wannan zamanin ga in ka ce su je su yi wannan aiki sun ce sun fi karfi amma ga sahabi manzala ya zo manja ya karbi cikin kasuwa ita juyawa ita juyawa kuma mayin kuma da ya zo karbin kuma bai da kudi mai nan amma akwai wani mutumin kirki da ya bashi wanda shi ma zai jujuya ya jujuya har ya zo bar duniya ne ya bar arziki ga gidaje ga gasu nan amma gashi nan ka zo mu yau ka je ghana nigeria niger cameroon bara akwai wansu da yake sun suna gan kaman mai shi ya yi karatu shi na jin larabci shi malami ne ya fi karfi ya yi wannan aikin nan gara yi bara kuma musulunci kuma da sunna manzo Allah ya ki wannan baran nan waɗanda yake sun cancanci su yi baran nan su wani minority ne da yake yana da wuya ka same su ma zamanin mu ga domin abin da ya na ce yana da wuya ka same su zamanin ga shine me in ka duba zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saban nan da suka zo wato madina sun zo ne a matsayin refugees ba su da wato wuri sun zo ne an kore su daga maka suka zo madina amma da suka zo ba su ba bara imagine fau da suka zo ba su ba bara ma sun zo ba su da wurin kwana ba su da gida su ba su da kudi su ba su da kai ba su zo da komai ba amma da suka zo madinan ba same su sun je suna bara ba sabon manzo Allah kenan duka an shiga kasuwa amma su kuma su ne farko farko malaman da manzo Allah ya koya musu musulunci domin su tanye shi aiki to ba su su yi bara ba amma yau ka ganga malami yana da wurin kwana ga dangin shi kusa ga kowa da kowan shi unguwansu kakannin shi ma ga gidajensu ko na shi ba rafiji ba ne shi ba koron shi ya fito wani kasa ba shi inda yake nan wurin aka haife shi kasan shi ne ba wanda ya fitine shi amma shi shi zai zauna ya fara bara da suna dini amma ga sahaban nan da suka zo na ba su yi wannan ba common sense yana gwada kaman wasu abin nan gaskiya yana da ban takaici yana da ban takaici sa'annan wa'annan malaman da suke cin da bara da suna addinin nan su kuma suna koyar da mutane yara yadda ake yin baran nan suna bari yara su feel kamar it's alright it's okay domin me suna sa ma yaran da ma su fita kaga wani malami na nan katu ya zauna yaran shi na nan whatsapp group suna ta yawo da nambobin shi yana suna ta yawo farko za su yi kamar sun tura maka wazi ne kawai amma karkashin wazin sha sa maka namba in ka kira namban ka yi magana sha ce maka wani namban nan da aka turan akwai mobile money cikin fahu ana karban kuɗi kuma cikin shi yasa ka turo naka ka samu lada ka turo ka turo ka turo bara bara in bai shi bai so ya fito kaman karara yana bara nan ne shi ya kirkiro wani abu wai za su wani kauye su je su yi da'awa kauyen nan wai za su kauyen nan su je su yi da'awa wani kauyen nan kauye akwai malamai wurin nan musulmai na wurin nan amma shi wai zai tattara kudin mutane za shi kauye sata bara ne strategy ne domin in Fuad Umar ya yi wannan magana kan Cable FM shi a canja salo kuma a ji a kawo ni excuse wai za ka je na baka example na baku example sabon manza Allah da suka fito makka suka zo madina sun zo wurin nan wato a ya kasance refugees ne an koro su daga makka suka zo madina sahabban shi thousands of them dubayya suka zo ba kudi ba dangi madinan nan ba komai suka yi tafiya suka zo amma duk da wannan jin jikin ga ba gansu suna bara ba a tare manzan Allah cikin karatun Sheikh Albani Zariyan da ya yi da manzan Allah ya zo zai sayi wannan kasan kasan da za a gina masallaci kan shi inda shi zai sauka sun ce za su ba manzan Allah kyauta manzan Allah ce a ku gaya nawa ne an sai wasu na fadin wannan kudin bubakar cire mika ba wani batu an zo za a zo a yi wani a ci da dini manzo Allah ke da ya zo ba wannan abin nan sam shi yasa nan wato shugaban shugaban musulmai mutane duka shi da aljannai kowa kowa alitu nan ka duba ka gan karara kaman manzo Allah ya teach mu lesson ne kaka shigo gari kawai ka zo kana so ka so ma bara bara bara bara bara ci da dini bai da kyau sai sa manzo Allah da aka yi mishi wannan tayi yace hey a'a ku ga nawa ne da suka fari kuma sai ya biya sai ya biya saban nan kuma da suka zo ba wani cikin su da aka kawo wani abu aka ce shi mai bara ne ya ta yana yana yana bara suna zuwa kasuwan nan su je su yi aiki duba example abdurrahman bin auf abdurrahman bin auf manja je yana sayarwa yana juju yana samun kudi amma yanzu kaga wani malami kato nigeria bai sana'a ya bude bank account goma yana karban kudi shi yana yada sunna wannan yaudara ne wannan yaudara ne kaga wasu matasa kuma suna america suna europe suna cikin asia suna cikin canada australia suna cikin sanyi suna cikin zafi suna jin wuya wani shi ya samu easy way out amma ga sabon nan da suka zo madina wanda yake kai malami sun fi ka sani addini sun fi ka hidima addini amma dukansu sun ki a zuwa cewa za da su masu bara sun ki su zo su zauna su ce su sun kafa kungiya ta kawo musu kudi suna ci su kana gan su cikin kasuwar madina suna zufa lokacin ibada kuma ya kai kuma ka gan su gaba gaba in aka zo kuma ana nema a taimake talakawan kuma su ke cirewa su yi suna competition mani su cire su yi amma yau malamai za su zo ka gan su talatin kan stage kowanne da ya ba shi speaker ya yi magana yi wazi in sun kare suka ce wai a kawo kudi a kawo kudi a kawo kudi to cikin su talatin nan da wuya ka ganda ya cire ya ce ga nashi su dai suna jira su tara na mutane da wuya ka gan shi ya cire nashi kamar shi an yafe mishi shi dai ba shi ciki unbelievable ga wani malami kuma ya zo shi kuma zai kawo maka da sunnan manza Allah zai zo yi wannan abin abin da sunna ce je sana'a zai zo ce maka wai wata yariya an kawo ta wurin shi jiya wato shai kuka ce abin da aka kawo tana na bukata ba komai ba ne jama'a ya ba ku mamaki wallahi dala dubu goma ne kawai eh, naira naira dubu goma ne kawai amma gashi takaici takaici a tanye ta kai da kai Allah ya saka maka da alkhairi wannan lokacin nan da alama malamin na mai ci da dini ne bai sana'a domin inda kana sana'a 10,000 naira kai ka taimake wannan yariyan nan da shi amma ga shi ka doko labarin yariyan ka zo kan stage kan mambar kana ta surutu kana ta kuka baka da kunya ya kamata ka ji kunyan kanka ga kanan sayayye lafiyayye inda kaman ka bi example abdurrahman bin auf ka je cikin kasuwan kaduna ko kasuwan kano tun da safe ka ce kama ka je ka karbi wani abu ka jujjuya ka sayar kafin yamma ko da next day bai kai kwana uku ka samu wannan abin nan ka zo ka yi ma wannan yariyar nan wannan alkhairin nan ba she ka zo ka doke ta kana yawo kana karban kudi ba ya zo ya ce ana neman 10,000 naira amma kullum kuma ka kiran ka ce ya zancen yariyar nan sai ce tana nan an muna jira a kawo mata taimako ya kai watanni uku yana karban kudin 10,000 naira nan kan yariya daya in ka ce mishi ba samu ba ai ya kamata da ka samu shi ce ya kasan jama'a da aka ji mun yi ma yariya wancan dayan shi wato yaran aka ta kawo mana su aka ta kawo mana su yanzu sun yawa sai ta kasa aiki ya kama mu sai ta saboda shi ma mun fara da abin yanzu ma na bude ma office yanzu ma na bude ma office inda na samu wasu za su tanye ni mu ta kulawa da yaran nan ce da addini wa sa ka bude office <laughs> Eh, mutane ga suna ci da ne fa ba da manzan Allah ne waye sa kai ka je ka bude office ka zo ka na ka ce wai ka bude ma office yanzu ana kawo ni nan ake zo ake ake ka maka kudi nan kake manage kake ka waye sa ka ka zo ka yi ka bude wannan office nan da wai za ka kai office bara sai ta yanzu ga wani malami ya ce maka wai ka zo office yana da office office bara ne ofisin barani bai ce ba me ake yi wurin nan ba ka zuwa wurin nan ka gan kamar an ajiye abinci ana sayarwa ba ku da wani abin nan ga wani dan wannan ganga a danna mishi block ya wuce eh, wato ba ku da wannan abin ba ku da shi ba ku da ya a danna mishi mun sallame shi daga shi ba shi ba shi kuma ba su da wannan abin su kuma su je su yi irin sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman bin Auf babban sahabi manzan Allah mai ja mai mai ya je na sayarwa domin rufe makan shi asiri to ta kaka zamanin mun za mu samu malamai da dama ba su son sana'a su dai suna so su ta karban kudi wai su dai za su bude ofis suna duban su wane ne su wane ne kai baka sana'a yanzu what are you doing sai ce maka wai yayi sana'a suwa za su za su koyar da addinin musulunci na a wannan sahabban manzo Allah nan sallallahu alaihi wasallam da suka tafi kasuwa suka tafi kasuwa suke aiki cikin kasuwar madinan nan ba su guda gudan kuma suka tafi wulare suka yada addinin musulunci ba to kai ga kanan cikin kaduna ga cikin wani lungu kano ga kaso kusa da kai in ka tafi wurin nan wani me zai hana ka shin ya hana ka wazi kenan ko dai ya hana ka ibada kenan wannan ba excuse cikin sam Allah jikan Sheikh Albani Zaria na ji lecture da ya bayar brilliant wato bayanat brilliant wanda ya nuna kai shi gaskiya wannan bangare na bai compromise na ji bayanatin shi sosai ce na malami out never ya kawo misalan sabayan da su suka struggle kuma hidiman da suka yi da addini kai ba ka yi ba ina ka deserve ka zo ka yi wannan abin ga tun da ake kuma wato sabon manzan Allah sallallahu ba ka taba samu cikinsu da yawo ya bude wani ofisin bara ko daya babu to ashe yana nuna muna karara kenan kamar ba wannan abin nan malami ka ce baka da kunya ma ka ce wai saboda yanzu baran ya yi yabin kasuwan baran ya tashi ta ka bude ofis ka bude ofisin bara ofisin bara how saban nan kuma da suke nan da yawan zamanin sunna in ka duba zamanin ga malamai kaman guda guda goma anguwa kowa ya bude kungiyan karban kudin shi to amma in dai sunna kenan mu je mu duba sabon manzan Allah da yawa cikin Madina thousands ba wani kungiyan da suka bude daban-daban sam babu babu ina ya suna kungiyan Abubakar ya sunan kungiyar Umar ya sunan kungiyar bilal ali abdurrahman bin auf ga sunan ya sunan kungiyansu inda ya kamata ka bude kungiyar kowai bude kungiyar shi yana karban kudi ne ya sunan kungiyoyinsu inda haka ya kamata ka yi ya sunan kungiyoyi wanga bayan allah ga gwada mana sunayen kungiyoyinsu shin ba musulmai ba ne shin madina nan ba talakawa sun boye bayan su suka ce a ah, kowa zai bude kungiyoyin shi na karban kudi balanta ma su zai su ce wasu sun bude office ofisin da suke aikin karban kudin baran kacinin sahaban da na kiran ga duka ba inda za ka je ka kawo wannan cikin su daya ka ce wai ya bude wani kungiya na zai bude wani office wai yana karban kudin bara da suna dini babu to amma ka zo arewa nigeria ka je cikin kaduna in ka kidayen malamai talatin za ka kan kowanne da kungiyan shi kowanne ne cikinsu da kungiyan shi kuma kowa da accountin kungiyan shi da kudin da ke shiga cikin wannan bai san adadin kudin da ke shiga cikin kungiyan wannan ba wannan kuma nashi bai san na wancan ba kowa na rika nashi kowa na cin nashi kowa na shan ruwa da romo shi to ina sunan karban kudi da suna dini wurin nan babu ana karba ne a ciki ciki ba ana addini ake karba uh, on behalf ba shi yasa wani abu ne da yake ya kamata uh, mutane gaskiya su su su ji malaman zamanin ga da suke wato bayani da harshen hausa wato wannan bayanatin da sheikh albani zariya ya yi kan wannan tafakin ga ya kamata a rubuta littafin shi in dai ba su fahimtar larabcin nan ne to a ba su na hausan nan da ya yi su wannan dai sun fahimce domin kun san shi sheik albani zare yana jin larabci sosai kuma na fahimtar larabci ce su ji su fahimce abin ya yi magana ne black and white simple ba wani shi sheik albani ba kai ka zo ka ce wai kaman wai yana yin domin yana faɗi ne direct allah ji kan shi gaskiya na ji bayanatin shi na kuma na impress sosai da yadda ya aje maganan nan ba wani tsoro ba wani shakka shek albani zaria shi fadi gaskiya game da wannan shanin bara-bara da roko-roko da aka mai da shi sunna ma ba sunna ba ne alhali shi kawo hujjoji na sunnan da ya nuna kamar sunnan manzan allah ba wannan lifestyle cikin ba shi ciki ba shi ciki kai ka zo ka ce wai kai za ka karbi kudi domin kana, kana hidima addini abubakar da umar da osman da su bilal kudi nawa suka karbi da hidima addini da suke yi kudi nawa suka karbi da hidima addinin da su suke yi kai naka da kake yi an hada da nasu an hada su da dunda wato ka duba irin wahalan da suka shiga ciki da suka bar maka suka zo madina sun zo wato wani unguwa ne yake ba su da kowa wurin nan ba su da kowa wurin nan ba relative kowa na makka su suka zo madina su ma ne inda kaman aikin kirki ne a yi gudu ana ci da dini da su za su waso za ka gansu sun waso daga madina suna ta bara da su za ka gansu amma su ba su yi haka nan ba suka strive suka yi aiki suka build institution cikin shekara goma aka build a nation wanda duniya ba taba samun an build gari da fast ba kamar yadda manzo Allah yi da kuma servicing da wannan sahaban suka renda ba amma yau an ta karban kudade millions of naira da sunan addinin musulunci an duba na yi wani magana on cable fm before wani magana na yana da daci amma gaskiya ne so nawa kake ji ana karban kudi za a duba marayu so nawa kake ji amma ka daina gan marayun nan waje suna nan waje ka gansu yadda suke dauda jiya da aka zo da su aka cana neman kudin yau ma dauda suke ciki yadda za ka gansu suna kwance ba wani wurin bacci mai kyau wasu suna kwana baki anya yau ma ka tafi cikin arewacin najeriya in ka tafi ghana in ka tafi niger ka gansu da same condition kudadensu su da ake karba all this generation na kudaden ke zuwa na ga muku ci da addini ne complete yanzu tun da ake ake karban kudi wa'anga wato few places da na baku example na in gwanna kake yanzu gan ga wani maraya ya bace baki anya ana neman inda za a kai shi wanda yake an build musu su je su yi bacci wani gida ne musamman inda za a ba su shelter kai ka san da za ka kai su kasa tsakaninka da Allah unguwanka kasa inda za ka kai wannan marayan nan shi dai kai ka tausaya mishi ka kai shi gidanka ko ka kai shi gidan sarki to amma waɗanda suke karban kudade da sunan sunna kai saka kai shi gidan shi ka ce wai je bude ba shi wurin kwana bai yi yaran shi na wuri na aje musu air conditioner da komi suna jin daɗi amma ga sunan suna anya wurin nan da ya tsaya ba wani abu ne da yake ina faɗi wannan wallafawa ba ne kai in ka bude idanunka ka gani cikin society ka gani ayi ka gani ka gani abin an shiga da shi masallaci ma na yi domin ka ga wani masallaci na nan ana fi sabilillah fi sabilillah a bada kudi a bada kudi mutane sun ta sa kudi cikin sun ta sa kudi cikin amma ana kare sallah liman ya wuce ladan ya wuce fito waje ka gan yaran da suka rika kwano ba abinci ciki suna bara wannan unguwan nan a za ka zata ana karban kudin ga duka za ka zata masallacin za ta zabe rana ko da biyu cikin sati da za a dafa abinci ana ba yaran ga da wannan kudaden da ake karban nan amma ya nawa kasa ana zuwa a dafa wannan abinci na ana serve yara masallatayyan nawa kai ka sani amma in ka je kan mambar kuma kana cikin sahu za ka gan da sunan yaran ga an karbi kudade ba adadi da sunan su da sunan wannan talakawa ne an karbi kudade ba adadi za ka yi mamaki kai da kanka da kake cikin sahun wani lokaci tausayi kama ka cire ka aje ka saka ka fita kuma waje ka ganga yaran nan suna wurin suna bara suna karba wanga wannan lokaci ne na ce hankalin mutane ya koma abin da ya kamata ka yi ne kai tun da ka fita in za ka gida ko kana zuwa masallaci kana gan yaran na anya kana gan yunwan da suke cikin kana gan wahalan su wannan lokaci ne za ka cire wannan taimakon ka ba yaran nan in abinci ne su kai su da iyayensu su ci gida in taimako ka ba su su kai gida ba ka shigo da shi masallaci a zuwa maka wa'azi sai ka doki ka mika ma malam wai ka ba shi on behalf of ya wannan yaron nan malam tambaye shi ya sunan yaron nan bai san shi ba amma ya generalizing shi ya karbi kudin nan da sunan wannan yaran nan amma ga yaran nan kuna getare su kullum baki hannu kuna ganin su every day kana cikin mota ka gan shi in ka zo kana ci abinci ba ka ganga yaro wurin nan yana amai in amai da zaka duba cikin ba wani alama abinci ruwa zalla ne don bai ci abinci ba aman yunwa kenan ruwa zalla ne to wannan lokacin nan ba yaro ne kamata ka taimaka ma wurin ba ka kama annun shi ka shiga da shi shago ka sai mishi abinci ku ci tare ga shi kana ci yana ci amma she ka zo masallaci ka zo wani ba duka ke yi ba fawo amma da yawa suna yi je maka wazi da sunan yaro ne ka rubi kudi amma ga yaron ka ganshi shi ka kyale shi ka bar shi shi yasa wasu sun centralize karban kudin nan inda baran na shigo kenan a yi bara na karba domin definitely dai yaron ka ganshi ya rika kwano yana neman abinci ko ruwa a wannan dai gaskiya in kana da iko ya kamata immediately ka sa mishi abincin ciki ko wani ruwan ciki wannan definitely ya kamata ka yi baka ma wani kwankwanto too much in kana shakka kuma ne kamar wani ya sa shi wani kato ya sa shi wani wuri to in ka sa ma yaron abincin ciki shi ka ce zauna wurin da ci abincin nan wannan strategy kuma ya kamata ana yi yaran da ake zuwa su kawo kwano suna neman abinci gaskiyan ya zo yaron nan za ka ba shi abinci ci kare je karbi abinci wani kato kuma yana zaune da sunan malami yaro zai aji abincin gaban shi ce masha Allah Allah ya maka albarka Allah ya kara maka ilimi shiga ka je ka kwanta ka karanta ayan da muka yi fasarar shi jiya eh gobe mun ci gaba ji ka ka kwanta shi karbi abinci ci yaro yi wahala je karbi abincin nan they duda suna ji ita yaron nan ka gan yaran nan kai ka treatin su kan ka sai mishi abinci ci ka ba shi ruwa sha kaka in kana doubt kamar wani katu zai yi wannan abin don suna yi su mai da kansu very lazy ba su reproductive kaka kaka tanye su su ci gaba da wannan abin nan yasa bara ba aikin mutumin kirki ba ne wanda yake yana da karfin jikin shi ya je ya aiki ba abin kunya ne kaga wata tsohuwa tana bara kada kankan kagan condition ta kasan kamar wangan ya dai abin ka taimaka mata ne ba wani kwankwanto ne domin idanunka ya nuna maka wani lokacin kuma in kana shakka wani abu ne ka have a conversation kai da ta ku yi magana privately ba za ka yi ka zo ka record ka gwada ma mutane ba a za ka musu kusa ne in ma kwan lafiya in ma suna na kaza in ma ya sunanki ta ga maka sunanta a in ma ina kike kai fira da ita in ka zo da wani abinci marmari ne ka ajiye ku ci kadan kuna cin kadan kuna fira ka fahimce menene matsalanta me ya fito da ta wurin baran nan in ka fahimce kila daga wannan ranar ta bar bara kenan maybe wani abu ne kaɗan wanda za ka kai mata ta bar fitowa kenan ka solve mata problem amma ka zo wani ya zo hau kan mambar kawo maka farin hula farin jallabiya karbi kudi da sunan matan nan ka getare ta ka wuce baka tambaye ta abin da ke damunta ba baka tambaye ta me take bukata ba baka ta ba shi ka zo ka ba wannan malamin nan kudin nan wai kudin matan nan ke nan kai me kake yin ga na hankalin ke ke ina hankalin ke ke ba ka ke yi alheri nan ba ba ka ke yi ba sam sam zai zaka gan yaro cikin gari gashi kurji wani abu ya yanke shi ya ji ciwo ana neman magani yaron ya fito yana baran magani she kai ba ka yi ba ka fita shanin shi ka zo masallaci shi wani kato ya zo saya she karanta maka aya she ka fara awaye ka ce malam Allah Allah ka maka da alhairi malam gashi na taimaka ma yaran ga malam gashi ta taimaka ma yaran shitani ka gani kai ba shitani bane kuma an rude ka ya kamata ka sani kamar kayi kana ya bi na upside down yaron ne kamata da ka taimaka mishi direct domin yanzu ka doke ce malam karbi kadi ya taimaka ma yaron nan malam bai san yaron nan ba amma da sunan shi ya karbi kudi ku taimaka ma talakawa yara an bar su kan anya suna ta yawo suna kaza an bar yara kan anya an bar su kan anya a taimaka a taimake su a gyara musu rayuwarsu shi a ta bayar kudi a ta bayar kudi yau najeriya inda kake in bauchi ne in kano ne in kaduna ne ina ne ka in ka gan yaro waje in ka kama hannun shi akwai wani ginin da aka yi musamman aka ce ka yaron na ka kai shi wurin nan akwai gadon da za a ba shi kwanta kai akwai abinci akwai kaza kai an sa shi ma inda za a karatar da shi ka taba ga wannan gini kai ka gani ta kudin da ake karba ake cewa yara na waje an bar su suna kaza ana kaza wannan kudaden na na yake ya kamata wannan gine-gine nan da an gan su ya kai dubu a Najeriya domin tun kafin a haife <laughs> wato kakanni naka fara karban kudi da sunan yaran ka amma ka shi babu irin wannan abin nan sam in ka je Ghana babu Niger babu sai dai a karbo kudi in aka yi wani abu ma kenan a karbi kudi a gina wani babban makaranta kuma a build wani office guda uku a zuwa tura wanga malaman ga cika ce su sun kakkawa manya manya offices kuma su zo su zauna wurin nan kuma yanzu za da soma rubuta manyan-manyan larabci yanzu baran ya kai bara yanzu a ta kai su kasashen waje a karbo na nisan duka a kawo kusa shi kuma ba daidai bane ba sunna bane ba sunna bane domin gashi wannan yaran nan an build wannan inda za a ba offices da za a ba wasu su zauna ciki yaran nan kuma suna kwana waje to haka tambaye ka a build ma malami office a build offices a rarraba musu da a build wurin kwana a ba yaran marayun nan da ke kan anyan titin nan tsakaninka da Allah wanne ne alkhairi wanne fi kai ka tambaye kanka kar ka je ka tambaye wani malami wannan tambayan gawo domin malamin da yake shi na karba irin wannan kudin ga bai maka adalci cikin bayanin ga bai fadi wannan magana kuma <laughs> da nake fada on cable fm suna na fawad umar magana ne da yake yana da zafi magana ne da yake na gaskiya ne na adalci ne kuma ba kowa ke yi fada ba bambancin kenan fawo ba kowa ke yi fada ba ba kowa ba ne shi sa magana ne da yake ka yi makanka ka you know ka farfado gane role da ya kamata ka play impactin da zaka ka have kan mutane direct impact amma kabinan kabinan kabinan kabinan kabinan eh an kaga wani masallaci kuma an ce wai yara ya kamata a karatar da su a ba su a taimake su a yi kaza a karbi kudi ba su zuwa makaranta ba su kaza ba su kaza waje-waje masallacin kagan ga yaran na bara kwanon baransu ba komai ciki abin da suke kari ko ba mu ce baran ya dace ba amma da sunan su ake kari ba amma ga su waje masallacin nan suke rana rana na canye su kwanan da suka je gaban su ba komai cikin amma ga shi nan kuma cikin masallacin an ce a taimake talakawan da almajiran a taimake su da marayun da sauransu an sassaka kudi to ka zata kamar in aka wasu kuma za a fito kuma yanda suka line up gaba masallacin nan a zuwa ba kowa hakin shi amma ba yi ina kudin ke bi ya fita masallacin nan ina kudin ke bin ya fita masallacin nan shi nan fau da sunan sa aka karbi ga su kuma waje ba nisa da ja ne su ba sun tashi su wuce haka nan da yiwuwan nan kudin kuma in aljannu ke zuwa su fidda shi cikin masallacin nan ne allahu alam ya ya kudin da ya san da zai shiga kowa taba kowa ci nashi cikin waɗanda yake sun cancanta su ci kudin na ta kasa kasa kasa sun ci imagine imagine imagine abin nan yana da crazy shi in kana son ka yi alhairin nan Kar ka je ka delay ka bata lokacin ka za ka je ka ba wani malami ya je yi maka kirarihi ke da kanka ne za ka doki kudin nan be proud ka trust yourself believe in yourself kaman you're capable ba wai mai shi na jin larabcin na shi sa in shi ya je maka kama abin nan ya fi samun lada ba no no way ba haka nan ba ne ba haka nan ba ne wani abu na nan in ana ci da dini yaudara na cikin in ka zurfin tunane ka kamo abin nan ka gane ka gane in ba ka na hankali ke doka ga yara talakawa marayu ga dattijan tsofin mutane waje masallaci ana rana rana na damunsu cikin masallacin ga malami kuma a taimake su a kawo kudi sai a cicire kudin kuma a ba malamin nan su zauna cikin ranar nan waje mutanen da za su zuba kudin su zuba su fita su wuce in za su wuce kuma wannan bangare kuma za su zo su wuce talakawan ga kwano su je kana duba cikin abinda da za ka gani in kai wasa ma kaga wani an sa mishi wani goro wani an sa mishi wani coins kaɗan amma kudaden da ake karban cikin nan za ka zata in adalci ne za fito ga sunan waɗanda aka karbi kudi nan da sunan su da a sa kowa nashi annushi ya tafi da shi kuna gana yi haka na ai wannan yanzu in ba in ga sunan in ga sunan wurin nan ba ba su kudin nan me ke gwada maka kamar bayan sun tafi sun wace da ba su ga sunan ga kudin ga sunan ga kudin nan ga sunan nan ba ba su su tashi kuma wurin su wuce kai wani lokaci ma ce musu kai ku tashi ku tashi ku tashi wato wani gwamnan gwan ya zo sallah nan nan zai zai aje mota ku tashi ku tashi ku tashi sha <laughs> ku su imagine sa wannan maganan gaskiya ne magana adalci ne inda kake zuwa ake karban kudi da sunan wanga talaka wannan kana shiga masallaci ga sunan sun line up wurin nan tsakaninka da Allah ka kai kanka adalci ka bar zuwa cikin masallaci nan kana bada kudi na waga kudin talakan nan talakan nan shi ka gan wajen nan su ka gan su wanda suka cancance nan su ka gan sunan ka ba su direct kaka ji ka ba wani malami cikin wurin nan ya je yayi sana'a kaka shiga cikin masallacin nan ka je ka ba malamin na wannan kudin nan ka kai wannan mista ya je ya yi sana'a ya kasuwa ya wani haka haka shi sa wato kowane sana'a ana girmama shi ana respecting shi domin me yana rufe ma kowa asiri ta yanda shi kuma rayuwar shi ke komin kaɗan da kake samu yana rufa asiri yana rufa asiri in ba haka ba malami baka sana'a kullum wazin talakawa ba taimake talaka kake yi a taimake marayu kullum wazin kake yi kullum kuma da shi kake karban kudi to kai kayi aure kana da aya da me kake ciyar da ayanka da auren kanzu common sense da me kake ciyar da kanka da 'ya'yanka yanzu don maka sana'a amma kullum wazin karban kudi da sunan talaka da marayu kake yi yanzu ba sai wani mala'ika ya zo ya sauko maka da wani abu zaka gane kaman ci dadi ne yake yi ba abin da ke da bawo shi kuma ne ka gan shi bai da sana'a ma ya je ya wuri uku ya zuba <laughs> mutane ga kuma ce shi dai shi kasan shi ce shi dai yana son walwala yana son kowane lokaci yana kaza ya sana'a mana yi sana'a ma bai sana'a maka gan shi ya ja doki mata guda uku ya za zuba wurin na kuma matan kuma da zai zo zuba su kuma masu so manya-manyan wayoyi kowane shekara kowane wata uku ya sake musu waya da kudin marayu da kudin talakawa ana ta karba sake musu waya su sassa wanga kai in abin ya yi tasiri ma shi kullum ta za ta za ta umura kullum umura umura umura umura wani shi ya gaya maka abin da ake yi a shi sa wato rayuwar talaka cikin unguwannin musulmai mafi yawanci suke samun matsala suke samun matsala ba su samun sauki ka gan kaya ka bar inda kake kauyenka ka ga wasu talaka wurin nan ana karban kudi da sunansu tun kafin a haife su to ka zo ka yi tafiya ka tafi wani wuri shekara goma ka dawo ka zo ka gansu yanda suke aka suke kuma ka zo kuma ka ganka malamin nan da ke wannan wazai ya bude ma ofis sakiyan gari yanzu sakiyan gari ya koma ga talakawa na wurin nan ba daki ɗaya da suke da shi nan inda za su yi bacci amma ka ga malamin ya bude ofis ma kyan gari ana kiran wurin nan kaza kaza sha neman wani suna na larabci mai shiga sha sama wurin nan sha sama wurin nan yanzu tambe kanka rayuwar malamin ke ci gaba ko dai rayuwar talakawan nan a gashi wanda ke karban kudin da ka ce ka dawo ga yadda yake ci gaba da da ka san shi ba mota ba koma yanzu ga motocin da ya zuba kuma aikin shi da yake yin karban kudi da sunan talakawa da marayu da sunan addini to ga abin da shi rayuwan shi in ka doko hoton shi da aka yi nan shekara goma da ya wuce in ka zo da na yau kada kanka ka san malamin na yanzu shi ma babba ne ya hau ya hau matsayi to ba ce in dai yana sana'a ya hau matsayi na wannan no problem amma in dai da sunan marayu talakawa ake yi da wasu ke yin nan wannan bai dace ba wannan bai dace ba wannan ya kamata ta fadi musu kai da kai ana, ana fadi musu gaskiya su bar wannan abin nan su daina ba wani zagi ba ne ba wani wanga ba ne ka fadi musu ka fadi musu domin kaga wasu na nan suna bayarwa da niyan kirki amma wato ba su samu lokaci sun zauna sun yi tunani sun duba abin da kyau ban da sun gano wannan da sun gano wannan straight ba wani abu mai wuyar ka gano ka yi tafiya ka bar inda kake nan ka tafi turai ko ka je wani wuri nisa dai kasar waje shekara goma ka dawo gida akwai wasu da kasansu talakawan ka zo ka tadda su yadda suke aka suke wasu da kasansu suna da jarabta da ya kamata ana kulawa da su ana duban su kullum masallacin gwanka ana batun su ana ka kuma fi sabilillah ana bayarwa ka zo ka tadda su yanda suke haka suke kuma abin ma ya karu wahalan su ma ya karu to malamin da ka san shi kafin ka tafi shekara goma nan da ka dawo je ka nemi wannan malamin kuma ka gan shi yanzu gashi da mututun shi sabo yanzu cikin masallacin shi ma bayan ya build office inda yake zauna yake lissafi adadin kudin da aka kawo kowane juma'a a wato cikin kudin nan kuma a kudin dollars an an sa us dollars ne nawa ne an sa euros ne nawa ne a kudin jajjayen kudin nan na china kuma nawa ke ciki na naira naira nan kuma ajiye shi gefe gefe wannan ba su da nauyi da coins nan shi dai zai zo na wurin abin da zai ta yin duka kenan ya tashi in dai fita kuma igan talakawan ga ya wuce da motan shi fun ya wuce in zai wuce kuma abin ban kunya shi ya zo kuma kan mambari ya zo ce lai talaka na wahala ai wani lokacin nan da muka tashi za mu kauye kaza muna wucewa da motan mu na gansu la ila inna lillahi sai fara waye kariya da ka gansu me kai labari za za baka kuma ka ruku da sunan da ka gansu na me kai every day da ka gansu na me kai wannan bangaren labarin nan wurin ke get missing yana get missing cikin maganar duka shan kama yana get missing na gansu yanzu za ka zo ka kwatanta mini da na gansu nan wani yaro ma jinjiri ne kuma tun shi kuraje da yawa bayan shi maluru kai ga mahaifiyar shi kuma tana wurin nan kafa daya cikin ta haka za baka labarin sha karbi kudin nan amma yanzu ga da aka baka labarin nan da sunan wa da labarin wa aka karbi kudin nan matan nan talakan nan da dantan nan su aka kari kudin annunka to malamin da ka ba shi kudin nan zai zo da mota yana yawo kuma yana neman matan ne ba ta hakinta ne kudin da ka ba shi baya baka labarin ga da ya karbi yanzu zai zo ya yi yawo yana neman matan nan da ya ce suna wucewa suka gansu da mota fu suka gansu she ka zo ka da kudin ka ba shi zai je bi matan nan ne je bata kudin nan ashe kai kana da tunani kai za ka malamin nan daga wani unguwa aka yi wannan iga maka unguwan in kana da iko ne ka bari a yi bincike in ka gan matan nan ka ji ka helpinta direct ya fi wanda ke ce maka wai yana cikin mota ne zai wuce igan matan nan da yaro suna jin wuya a ka ce malam gashi na taimaka musu an gama da kai an gama da kai fact an gama da kai yanzu abin nan yana da very sketchy yana da very sketchy malami bude maka ofis bai da ruwa bai da alewa bai da goro ya bude ofis ya sai littafi kuma ya ajiye wani accountant yana account kudi account din me kake yi kudi kudi wani me kake da gawayi baka sayarwa balla ce kama ko wani kamfani wurin nan suna wato run wani restaurant kake ke supply musu gawayi da za su tadafuwa da shi ana sayar da abinci ana biya kana count wani a how many wato bags of gawayi ka basu example ko ko kana sayar da wato ruwa how many wanga ka basu ko a kai carpenter ne kana kana wani abu da haka nan businesses akan ga da aka san su da ake amfani da su domin kowa san kamar wanga ababen ga da na lissafan nan suna cike abin da ke run duniya in ba sunan ya za yi ka dafa abinci dole an sai shi kuma a banda wannan abin kuma daga wasu wuraren duniya da aka advance ana fani daban-daban da su to kai baka wanga sana ga duka amma ka aje littafi kana keep account me account me kudin marayu kudin talakawa kullum ka je maka kuma ka gansu sun zo mura malai bina ya bina ya bina kafin ya zo ya bar maka ya zo ya siye tulare sada-sada kala-kala ya siye manyan-manyan riguna ya yi shafen ya zo da shi amma ka zata kamar da ya tafi wurin nan kafin ya zo kuma ya kawo kantena daya kayan marayu da talakawa da zo raba musu ina ina ka gani shere kafin ya zo kuma ga ya kara sabon foundation zai kara wani gini kuma daban talaka na wurin nan kullum malami ya tashi yana karan kudi da sunan talakawa malami yana gini talakan ba ginin da yake kwana ciki ina ginin kwana na gaya muku duk waɗanda suke america sun san magana nan ke faɗi wanga akwai shelter akwai shelter inda yake mutum in wani emergency ya kama ka wani homelessness ya kama ka baka da wurin bacci to wannan daren na ka samu wannan shelter nan zaka tafi ka je ka samu wurin bacci wannan shelter kuma akwai abincin da za ka ci ciki an seven ka abinci suna nan haka nan amma ba ka ga wani ya zo na ya wani karban kudi wai zai je build irin wannan abin nan amma akwai abin nan to gashi inda ake karban kudi da sunan abin nan babu abin nan ba yaudara nan ba gashi inda ake karban kudi da sunan abin ba yin abin nan inda ba karban kudi da sunan abin nan kuma ana yi ga ci da addinin na kenan na ce kamar duk malamin da ka gan shi ka san yana da gidaje guda uku ko biyu manya-manya wani ma na nan jihar guda guda uku different state yana da gidaje amma shi zo na maka kuka we ya ga wani talaka yara suna kwana waje ba su da wurin bacci don allah a taimake su a kakuri a taimaka musu wannan malamin na babban criminal ne babban shaidani ne mugu ne domin in dai abin ya dame ka gidajenka da kake da shi nan ba ka yi ka doki ko da daya kamar da shi shelter na marayu da talaka suna bacci ciki kullum za ka zo surutu da labari za ka zo kana ba mutane domin a tausaye kama mutane su dinka baka kudi amma baka aiki nan baka yi ga wani ya rubuta ya ce wai gaskiya ne bari mu duba commenting nan in ji asu balaraba bararaba ya ce wai su doki example dr idris yana wa'azi amma yana aiki ka gani shi yasa yake respect dr idris sannan kuma sadiya agbare larry ta kuma ta ce wai women wai na shiga maganar nan deep uh, uh, na cut na the deep too deep wai we're in this mess because some of us don't think deeply. And those of us who do, we become the target of these evil people. Kai. Maganan nga da ta yi babban magana ne, wai wannan zance, zance ne na zurfin tunani kuma ta tabbatar na shiga zurfi, na faffasa abin nan da zurfi, sai ta ce wai wasunmu mutane wasu ba su zuwa zurfi haka nan su fito da iri wanga tunane su kawo fatin nan amma cikinsu wasu da suke zuwa zurfi su yi su tunani deeply da wai she ka gan kaman wa'annan miyagun na she su sa musu ido gaskiya ne dole su sa ki ido su sa ma wa'anda suke deep thinking ido domin ah, bera ne idan kana son ka hana shi ci abinci ka san iya kawo akwai magana wurin kun kun jijjifa ma juna kada magana ta gaskiya ne a ce sa wannan maganan ga da nake yin kan cable fm mutanen kirki adilai wanda ba su da iri wannan lifestyle bai damun su sam bai damun su mutumin kirki wanda yake yana respect manzan Allah yana respect sunnan manzan Allah bai yin wannan abin nan bai yin wannan abin nan mutumin kirki bai yi wani abin nan bai damuwa kuma kamar an fadi amma mutumin banza wanda ke yi wannan rayuwa tashi ce kamar ha kaga yana so ya taba malamai yana so ya taba kaza a baka ji mun yabe sahabbai ba wanda suka yi sana'a ba su ci da addini ba to malaminka za ka yi zancen shi ana maka kamar ga example manzan Allah da sahabbai a ce malamin ka in bai yin wannan abin nan baka damu ba amma in dai yana yi dole ka hushi da ni ka damu suna na Fuad Umar ina hope duka kuku have good day a ah, mun dawo daga baya mu zo mu ci gaba da wannan discussion until then website mu shine kiblafm.com ina ce muku salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh